yanzu da nake magana daren asabar ne da ya daidai da daren hudu ga watan rabi'in al-awwal hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara 1433 daidai da 27 ga watan januari shekara ta 2012 wannan shi ne kasar na 25 daga cikin jeran jiya karatuttukan littafin al-imam muslim ibn al-hajjaji Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi idan jama'a da su manta ba karatunmu da ya karkare a kasar na ashirin da hudu shi ne ƙarshen babul kasfi an ma'ayibi riwatul hadisi wa naqalatul akhbar wa ma nuqila an al-a'immati fi zalika ma'ana babu mafi tsawo wanda ainihin muka karanta a cikin wannan muqaddima wanda ke bayyana tonon asiri da ainihin wato ake na aibin masu riwayar hadisi da waɗanda suke ciro labarai da waɗanda ke ba da tarihi da kuma irin baranan da aka samo daga malaman hadisi na farko tun daga kan sahabbai da tabi'ai da waɗanda suka biyo bayansu da kyautatawa har ainihin zuwa waɗannan zamunna dangane da cewa malamai sun daɗe suna yin wannan aiki domin wannan aikin wajibi ne a kansu kamar yadda tun a farko-farkon karatun nan na shaida mana cewa na daga cikin sharhohi mafi inganci na sahihu muslim da ɗan da za mu dogara da su a wajen ainihin fassara da sharhin wannan littafi ne sharhin babban malami ainihin ashekul allama muhammad ibn ali ibn adam al-itiyobi allah madaukakin sarki ya ƙara mishi lafiya wannan littafi muƙaddimar ita kanta tana ɗauke da mujallabi biyu kamar da muka bayani kuma ita kanta muƙaddimar tana ɗauke da suna da ya sha bamban da asalin sunan littafi ma'ana qurratu ainul muhtaj fi sharh muqaddimati sahih al-imam muslim ibn al-hajjaj wannan babban malami bayan da ya karkare wannan babin sai ya ce masailu tata'allaqu bi hadha al-bab bab al-kashf عن معايب الرواتي مسألة لأن suke da alaƙa da wannan babu na عيد الناصر يا masu اعلم رحمة الله تعالى أن هذا الباب أن هذا الباب من أهم الأبواب التي ينبغي العناية بها لأن فيه خطرا عظيما حيث يتضمن هتك عربي المسلم وهو من أخطر المسائل وأبهى المهالك ما لم اعلم رحمك الله تعالى كسني الله مدوكتين سركي يجدنك أما هذا الباب شيء من باب من أهم الأبواب na daga cikin mafi muhimmancin babuka waɗanda ainihin malaman suke ƙullawa. na daga cikin mafi muhimmancin babuka da al'imamu muslim ya kulla a wannan littafi allati yanbaghi ina inayatu biha waɗanda suka dace suka kamata a ba su muhimmanci kwarai da anna fihi khataran azima domin akwai hadari mai girma a cikin shi akwai muhimmanci mai girma ita kalmar hadari tana fassariya da ɗan waɗannan ma'anonin da gargadon yadda ta zo ma'ana a cikin wannan babi akwai bayanai waɗanda suke in ba a tsantsan da akwai haɗari domin ya shafi mutuncin wasu mutane masu rai da waɗanda suka mutu akwai matuƙar muhimmanci ƙwarai da gaske a ba da muhimmanci domin ta hanyar haka za a san hanyar da za a tace ruwaye da ake samuwa daga annabi sallallahu alaihi sallam kamar da akwai haɗari in aka yi sassauci domin ta haka ne ƙarerai za su shigo cikin al'umma haifu ya tabammano domin shi wannan babu ya tattaro hatku ardul muslim wato iya tattaka ko kuma keta mutuncin musulmi da huwa min akhbaril masali wannan yana daga cikin mafi haɗurran hanyoyin da ake bi wa adhal mahalik kuma wannan yana daga cikin abubuwa masu hallakawa waɗanda suka fi kowaɗanne ban tsoro shine idan ka shiga hanyar cin mutuncin musulmi to ka shiga hanya mafi haɗari ka kuma shiga mahallaka wadda ta fi kowace muni wa qad qala Allah ta'azza wa jalla haqiqa Allah mai bayar da daukaka ya ce ya ayyuha allazina amanu ijtanibu kathiran min adh-dhann ya ku mu'minu ku nisanci da yawan zato mafi yawancin zato ku nisance shi inna ba'da dhanni ism lallai wasu zaton da ainihin ƙarya ne kuma zunubi ne domin ainihin ba gaskiya ba ne wala ta su kakkurin abinci ko abubuwan da ba su da muhimmancin abinci ko su wala ya zubar ba abokan ba a ba haka kuma sashen ku kasirin ka cin naman sashi kasirin ka gulma a yi hubbu a hadukun in ya kula lahma a kai shin ɗayan ku zai so ya ci maran ɗan uwanshi a halin zalunci amsa ita ce fakari hikimahu za ku kyamar haka wato ita ce a'a a ƙarƙashin wannan aya ta goma sha biyu a cikin suratul hujurat idan ka dubi yadda ayar ta sai da ta fara kiran muminai da sunansu da darajarsu ta imani sannan Allah madaukakin sarki ya nufe su da ya nemi su da su nisanci mafi yawancin zato da yawa zato Allah ya ce a nisance shi sai ce saboda wani zaton ƙarya ne in ka ji shi zai kai ka ga ainihin zunubi sannan sai magana akan ta jesus shi ne abin da bai shafe ka ba ba ka da alaƙa da shi kan sai ka zo kana bincikawa me ya ne yake ciki ne ya rayuwar shi take me yake ci ya yake zaune da matar shi wace sana'a yake yi a ina yake yin kaza yaya kaza wannan shari'ar musulunci shi take cewa wala tajassasu kar ku rinka bincike ma'ana bincike akan abin da bai shafe ka ba wala ya ba a ba. kada sashin ku su rinka gulmatar sashi Allah madaukakin sarki kiyaye bayan da malam ya kawo wannan aya sai kuma yace wa qad khataba an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam fi hajjatil wada annabi yayi hutuba yayi wa'azi a lokacin hajjin bankwana hajjin da ita kadai yayi kuma bayan ta bai sake yi ba فقال يتي إن دماءكم وأموالكم وعرابكم بينكم حرام جماعة جننكو حرام اللي أتكالنكو كزبر حرام ليك زبر بجنوان حرام ليك زبر بجننك حرام ليك تبوك يرواني حرام ليك تبوك يركا هكا متنشنك حرام اللي أتكالنكو tsakaninku ka ci mutuncin wani ko ya mai حديث اللي هنا بتقوي سيري ما لم يعتقد تعمل شنو الامام البخاري ده مسلم سوسك الرويتيش وقال ابن دقيق العيد الامام ابن دقيق العيد يكتشيرا رحمه الله تعالى الله يزقه شيتي اعراض المسلمين حفرة من حفر النار متلت المسلمين فين لا من يدك تقول رابك وقف على شفيرها طائفتان من الناس mutane biyu daga cikin jama'a nau'i biyu daga cikin mutane suna nan a tsaye a gabar wannan rami na wuta ina son ku ji wannan magana malamin hadisi ne yake faɗin ta kuma malamin fiqhu gaggen masan ya ce mutuncin musulmi wani rami ne ɗaya daga cikin ramukan wuta kuma mutane biyu ke tsaye a gabar wannan ramu yadda akwai wasu rutta ke al-muhaddisuna malaman hadisi suna tsaye a wannan gabar wal hukam ainihin masu hukunci alƙalai wa الشيخ عز الدين ابن عبد السلام رحمه الله تعالى انه لا يجوز للشاهد ان يجرح آه هكذا طيب. ايه بذنبين مهما امكن الاكتفاء باحدهما فان القدح انما يجوز للضروره فليقدر بقدرها انتهى الامام عز الدين ابن عبد السلام تيايكي بحلت جوانبه بعد شهوده da راتي wato raunata wanda ainihin da ainihin wato ɗayan zunubin guda biyu ban wato da zunubai guda biyu ban matuƙar dai ɗayan zai biya buƙata in alƙali ya tambaye ka me za ka ce game da wannan ka san shi yana shan giya kuma ka san yana zina to matuƙar in ka ce mashayin giya ne ya isar an samu abin da ake so to kar ka faɗi zina shi ne abin da yake magana ina fatan kun fahimta ya ce bai halatta da wanda zai ba da shaida ya raunata wanda zai ba da shaida a kan shi da zunubi biyu ma damar dai in ya taƙaiti da faɗin zunubi ɗaya ya isar sai ce fa innal qadha domin ita suka inna ma yajuzu lid darura saboda larura ne kawai take halatta don haka don haka fal yuqaddar ita wannan suka za a iya kaddara ta ne kawai za a iya halatta ta ne bi qadriha da gwargwadon yadda bukata ta kama kenan yanzu in ka fahimci wannan tun da nan muna magana ne akan malaman hadisi da suke raunata mutane ashe abin da ake buƙatar kawai a wannan halin shi ake buƙatar ya faɗi ina kuma ta da shekaran da nau'in karatu ilimin. cewa in har ka zo sai ka faɗi iya abin da ka san ake buƙata kawai ba sai ka ƙure dukkan munanan laifukan shi ba faɗi abin da ka san kawai shine abin da ake buƙata inta da na kun ji waɗannan ainihin kun ji wannan aya sannan kuma kun ji hadisi sannan kun ji yadda aka je fassara da wasu manya-manyan malamai guda biyu daga cikin malamai waɗanda ainihin suka biyo bayan sahabbai da tabi'ai Allah ya gafarta musu in ta hamalan yace fa kai arafta كون هذا الأمر من آه makan ya kai ni karatu ya kai ne sauraro tun da dai har ka san irin yadda matsayin gulma ko tsegumi ko faɗin laifi ko faɗin aibin musulmi yake fayan da an murakki da fihi ya ha ya kamata mu ainihin tsaya a wannan wurin da kuma fito ne bayani ne sharhi a kan shi hatta ya bayyana linnasi ma fihi min al al-wakhima yadda al'amari zai bayyana ga mutane na makomar mutumin da ya tasa musulmi a gaba kawai yana son ya ci mutuncinsu ya fallashi asirinsu wanne ta izil alima da kuma nuna sakamako da za su biyo baya fayakunu ala basiratin min amrihi domin al'umma su zama suna cikin basira game da duk al'amarin da za su samu kansu sanar kuruhu fi masa'il don haka za mu ambaci waɗannan al'amura a matsaloli kamar haka. Jama'a kun da malamai suke shirya jawabi. ma'ana wannan babu tun da muka fara karanta mun ji irin yadda annabi yake kwaɗa sallallahu alaihi wa sallam game da yi mishi ƙarya mun yadda yake jan hankalinka in ba ka tabbatar da abu ba kar ka faɗa in ba haka ba za ka waye gari ka zama maƙaryaci mun ji irin yadda malamai suke ta gargaɗi to kuma sai kuma muka zo muka ji su malaman nan da ke gargaɗi suna ambaton sunan wasu mutane suna cewa maƙaryata ne suna ambata wasu mutane suna cewa ba su iya karatu ba suna ambatar wasu mutane suna cewa ka a saurare su a zahiri sai ka ga abin kamar akwai tukka da warwara a'a babu tukka da warwara amma jan kunne na farko da ake haka shi ne kar ka ji malamai suna haka kai da ba malami ba ka kutsa kanka a cikin wannan tafarki yana da haɗari yasa malam ya kawo maka aya ya kawo hadisi ya kawo fassara daga malamai don kasancewa al'amarin yana da matuƙar haɗari idan yana babban malamin hadisi irin al'imamu ibnu da kai yana faɗin cewa mutuncin musulmi rami ne daga cikin rami na wutar jahannama kuma waɗanda ke tsaye a gaɓar rami su ne malaman hadisi da masu hukunci alƙalai da makarantarsu to kaga sai ka saurara ka ga me yasa malaman hadisi ba wanda ya kai su magana akan mutane ina fata an gane domin mutane ne suka rawaito riwayoyi da hadisai shekaru haka ko dubu da makamanta haka sai ka zo kana maganganu a kansu kana faɗin maganganu a kansu ka ga kenan ne ake ce maka idan cikin maganganun da kake ɗin nan akwai son zuciya ko ƙarya kana ɗaya daga cikin da za ku afka wannan rana to kai kuma da kake jin malaman hadisi irin su al-hafiz az-zahabi da al-hafiz ibn hajar al-asqalani da makamantan waɗannan mutaakhirina ko kudama irin su shu'ba irin su malik irin su yahya ibn ma'in irin su al-imam al-fallas da makamantan su abdullah ibn mubarak da kake jin suna faɗin kalmomin zassauki in ka ɗauka cewa sauƙin kalmomin ya kai kai ma ka kwaikwaya kai ka rika faɗi to ana gaya maka kai ma kana cikin haɗari mai girma saboda son zuciya ne na fata an gane sai malami ya wannan shara fage yake nuna maka to in fa ka ji matsayin al'amarin to ka ga ashe al'amarin nan yana buƙatar a al'umma bayani don su zama kansu ya waye su san haƙiƙanin al'amari to a nan jama'a waɗannan karatuttukan da za mu yi da yau insha Allah da gobe ƙarfe hudu rabi da jibi ƙarfe hudu da rabi insha Allah ta'ala za su ba da muhimmanci ne akan gargaɗi da tsawa akan ba a shiga wannan fagen da jahilci ko da ƙaramin sani ɗaya ba a shiga wannan fagen da wadataccen sani kuma da san zuciya wajibi ne a shiga wannan fagen da wadataccen sani da zurfin bincike da taka tsantsan. sannan da yi kana tunanin menene makomaka kai da kake faɗin waɗannan irin abubuwa saboda waɗannan da muke tana gangano a kansu jama'a kaf karatun nan da muke ta yi da su da waɗanda suka yi maganganun a kansu da wanda ya rubuta littafin gaba ɗayansu suna kaburbuka a yanzu abin da muke so duk mai saurare na ya ƙaddara idan abin da musulun da su ibn zara da su imam malik da sauransu suka yi ta yi sharrori ne suka yi ta yi waɗannan mutanen yanzu ta suna can Allah ya kama su in ya tabbata haka ni kuma da nazo yanzu ina karanta nuna ina kan gabar shiga wannan kallakar da suka shiga ke sai ka ba abu ne wanda ka ga cewa gwaninta a kira sunan wani kai ka ce kazzabin a kira sunan wani ka ce a kira sunan ka ba ka ce wallahi ba gwaninta ba ce ka bi irin haɗari idan haka ana maka gargaɗi ta nan ɓangaren ɓangare da biyu ta yi kai kuma shekan ya ɓullo maka ta wata nahiya ya ce maka to ka ga tsoron wannan abin to kar ma ka koyi wannan ilimi to sai kuma a nuna maka to wani haɗari zai biyo baya kuma idan ba a koyi wannan ilimin ba ƙarerayin da makaryata suka yi kuma za a atace su domin shekaru yana da irin yadda yake ɓullo wa mutane idan ka tashi za ka yi sallar dare sai shaidan ya ce to an kana sallah yanzu dare ya yi kowa zai ji muryarka da an je muryarka kayan yake ke. haka ka bari mana kaga sai nuna na yau za ka yi ne in kai sallah sai ka gamsu don haka sai ka fasa yin sallah wannan yana daga cikin madakhil na shaitan in yadda shaitan zai shigo ta tattaka ka to a cikin wannan na malam zai gargaɗi da su waɗanda suke maganganu a kan mutane sannan malam zai jan kunne da waɗanda su kuma suke sukar waɗannan da ke maganganu don wasu suna nan suna cewa don ne za ku zo mutane sun mutu dubunnan shekaru kuna jawo sunansu kuna ce musu maƙaryata a daidai lokacin da wannan yake faɗin haka kenan sai yake a yi shiru to duk ƙaryar da waɗannan mutane suka yaɗa ta ci gaba da yaɗuwa kenan a daidai lokacin da shi kuma wanda yake kiran sunayen mutanen kirki yana ƙayyata su shi kuma yanzu kenan yana ƙayyata wasu shari'o'i yana cin mutuncin wasu mutane don haka ina son ku bani haɗarin da malam yake ƙoƙari ya fito da shi kuma ya bayyana ta ɓangarori guda biyu sai ce al-mas'alatu al-ula fi haddul ghiba lugatan wa shar'an me ake nufi da gulma mai ce gulma mene ne tsibiri a harshen larabci da kuma ainihin a shari'a in ka ce gulma a larabci malam yace qala fil misbah a cikin littafin al misbah al munir اغتابه اغتيابا اذا ذكره بما يكره من العيوب abin da ake nufi da gulma shine in ya ambaci wasu aibuka wanda shi wanda aka danganta aibukan baya su wa huwa haqqun a halin wannan abin da aka faɗi a kan shi gaskiya ne tabbas ka gan shi ya sha giya kashe gari sai aka zaka zauna a wani majalisi sai ka kana cewa jiya ka ga yana ya sha giya ana cikin magana sai ga shi ya iso yanzu yana yake bada da labarin ka sha giya sai ran shi ya ɓaci ya tabbata ya sha giyar a jiya kai kuma sai ka zo ka faɗa to matuƙar ka faɗa ran shi zai ɓaci to ka yi gulmar wannan a larabci kenan ومثل الغيبة فإن كان باطلا فهو الغيبة في بغت انتهى إذن ما جمع با أبن دين كتي فإذا تشوف أن هذا ما قذف وأن ما جمع تنا من أتكل لتاف المصباح المنور المجلد نبي شاسي ندريه إذا أرضى إندهم سندة تكوس وقال في القاموس أتكل أين القاموس القاموس المحيط شكو تشيا وغابه وعابه وذكره بما فيه من السوء كاغتيابه والغيبة فعلة منه takunu hasanatan aw qabiha ma'ana dai duk magana guda ɗaya ce ma'ana ka ambaci wani da aibin shi ake kira ainihin giba وقال في اللسان أتكلم في لسان العرب الإمام ابن منظور الأفريقي شوكة da تاب الرجل صاحبه ثيابا إذا وقع فيه وهو أن يتكلم خلف إنسان مستور بسوء mutum ne wanda halin shi bai bayyana ba sai ka zo kana faɗin waɗannan munanan halaye da kai ka san su a sirrance aibuna ya gulluhu lai sami'ahu ko kuma kana faɗin abubuwan da ba zai ji ranshi zai ɓaci wa in kana zihi ko da yana aikata wannan abu wa in kana sadiqan fa huwa ghiba in ya zama abin da kake faɗi na na fa in kana sidqan in ya zama abin da ainihin kake faɗi gaskiya ne fa huwa ghiba ya zama gulba wa in kana kaziban in ya zama abin da kake faɗi a kan shi ƙarya ne fa huwa al wannan ya zama ƙazafi والبهتان كذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا يكون ذلك إلا من ورائه باء كرم تقول مسي إنك أباين إدنش إنك أباين إدنش dan sau da dama wani sai a ce tana gulmin shi kenan sai ce a ah, da ya zo nan mana shi din ne sai faɗa a gaban idon shi to nan kuma ka ci fuskar shi laifin cin fuskar bai gaza daga laifin gulmar ba da shar'an a shar'ance kuwa mecece gulma لما عرفه به النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما أخرجه مسلم وأحمد وأبو داود والترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال أتدرون ما الغيبة قال الله ورسوله أعلم قال ذكرك أخاك بما يكره قيل أفرأيت إن كان في أخي ما أقول قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته وإن لم يكن فيه فقد ذهبته وكلام أهل اللغة مأخوذ من هذا كما أشار إليه شاهد اللسان آنفا حديث أبي تكون صحيح مسلم ومسلم بالإمام أحمد بشمير أبو داود أبو ترمذي بصحابي أبي هريرة الله ما أبو تكون سركي أكارا مشير با بسم الله الله صلى الله عليه وسلم يقول صحابي كل سن ظلمك يا صحابي سكتي الله بمنزل شيني يفكوا واسن سوسك فكوا واسن سو Kala sai annabi ya ce ka ambaci ɗan uwanka da abin da baya shi ka ambaci ɗan uwanka da abin da yake ƙi. Da sai ka aka cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam ya manzan Allah in ya zama abin da na faɗa game da shi ya tabbata yana yi. Kala sai ce fa in sun fi na ta ƙole fa ka zo tabta. Ko da abin da ka faɗa gaskiya ne ka yi gulmar shi. In lam yakun fihi da dahatta. In ko ba ƙarya ba gaskiya bane shikenan ka mai ƙazafi. wani ya ce a to yanzu a ba'ar kenan kai shi ba yanka da shi ya sha jiya jiya jiya ta gan shi ya yi kaza jiya ta gan shi ya yi kaza ya yi kaza ya yi kaza ba yanka da shi kawai shi kenan wato wata irin rayuwa ce da yake galibi musamman mu talakawa an haife mu ne a cikin zoto. wato a abuwanni irin muciya ce ta kaji daurawa tudun wada cikin zariya ya ne irin waɗannan wurare ma'ana wannan na jin ƙamshin ɗakin nan na wannan na jin mai wannan yake a gidan shi shi sa ire-iren waɗannan rayuwa suka zama akwai sa ido sa ido shi ke haifar da ka ga aibin wani in ba ka sa ido na tun farko ba abin da ya shafe ka ba ka na san me yake ciki ba saboda kawai kai harkar gaban ka ta dame ka shi yasa za ku ga akwai karancin waɗannan irin abubuwan a garuruka waɗanda suke ba ire-iren waɗannan ba anguwanni ire-iren waɗannan namu layout da anguwanni waɗanda suke quarters ne da anguwanni waɗanda suke GRA ne da garuruka irin su Kaduna Kaduna na fa ba irin rigasa ba ba irin cikin wadada a yawwa irin su anguwanni ne wane ne wane ne isa ko wane ne ire-iren waɗannan wurare yawwa an fahimta irin su Abuja irin su patakot Harcourt Port ba cikin gari da can in ka tafi ainihin GRA da sauransu Lagos Lagos din ma ba cikin gari Lagos ba in ka tafi wurin su Ikoyi eh, abin nan eh, wane ne da suna ikoja da Island nan za ka gaba ruwan kowa da kowa ba gaba kake da shi ba ma ba ruwan ka da shi duk na tafi assalamu alaikum ko good morning good morning shi ke baka san sunan shi ba dan ba dole bane da amma ga girma a muciya ce abin da aka haife mu din a'a in mutum ya yi gari sai ka ce na yana ina eh ina ya tafi ne yake na ga ya sa da ya yi samu kuɗin ta na ga ya sai gida ya raye da aina yake abin nan na ji zai ƙara aure to yaya an ta halin shi don haka sai da mutane ko a irin waɗannan wuraren ido ya yi sai da sun fito sun sassafe ko sun fito ne tijara ta hajar mutane gaskiya zan gaya muku ko haƙuri ni ɗan irin waɗannan wuraren amma yana daga cikin dalilan da ya sa irin waɗannan wuraren albarka take kaɗan sirri biyu na farko girma tana fatattaka al'umma na biyu na daga cikin sharrin su ne duk sanda ka shagaltu da wani wannan lokacin da ka ɗiba kake shagaltuwa zai hana ka da tunanin menene zai tura ka gaba kai yasa kullum sai ka zama kana daddala a wuri ɗaya yasa da za ka shagaltu da kanka Allah da ya fi maka zaman lafiya da ya fi maka zaman lafiya Allah madaukakin sarki ya tsare ni kun ji waɗannan fassarori da annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam ya yi malaman larabci ma duk da nan suka ɗibo wannan fassara وعرفه النووي رحمه الله تعالى في أذكاره تعريفا مفصلا الإمام النووي ya fassara gulma ya yi bayani a kan gulma bayani dalla dalla keke da keke faƙala bari ka ji abin da al'imamin nan ya faɗi a cikin littafin shi al'afkar ita fa annal ghibatu ita dai gulma fa hiya dhikrukal insan bima fihi ita ce ka faɗi laifin da mutum yake aikatawa min ma yakrahu wanda in ya ji zai kyamaci dan me za ka ce na shan giya dan me za ka ce shi mazinaci ne dan me za ka ce shi ɗan tsibbi ne dan me za ka ce yana zuwa gidan doka dan me za ka ce yana faɗa da matar shi dan me za ka ce yana sata ansa ya tabbata yana yi fa to in ka faɗa in ya ji zai ji zafi ko ba zai ji ba to in ka faɗi ka yi gulma sawa'un kana fi badnihi aw dinihi aw dunyahu wannan abin da kake magana ko a jikin shi ne ko game da addinin shi ne ko game da rayuwar shi ne ta duniya au fi nafsihi ko kuma game da shi kancin kanshi au halkihi ko game da ainihin halittar shi au hulkihi ko game da wata ɗabi'a ta shi au malihi ko game da wata dukiya ta shi au waladihi ko game da wani ɗana shi au walidihi ko dangane da wani mahaifin shi au zaujatihi ko game da matar shi au khadimihi ko game da yaron gidan shi au mamlikihi ko bayan shi ai imamatihi ko game da rawanin shi ai saudihi ko game da tufafin shi ai mishiyatihi ko game da tafiyar shi wa harakatihi da yadda yake kai da komowa motsi in ga an ina fata an gano ya wa bashashatihi da yadda yake sakin fuska wa hala'atihi da yadda yake murtuka fuska wa ubusihi da yadda yake ɗaure wa mutane ba shi da fara'a ya wa talaqatihi da irin yadda yake da walwala aw ghayru zalika ya yata'allaqu bihi ko dai wani abu wanda ya shafe shi kat. duk abin da kai magana gane da shi kawo gulma sawa'un bakartahu bi lafzika aw kitabatika aw kitabika aw ramalta magana kai da baki ko a rubuce kai ko ya kai ai asharta ilaihi bi aibik ko sigina kai da ido ai nadak ko da hannunka ai ra'asak ko da ainihin abin nan kanka ra'asi ai nahu zalika ko kuma makamantan haka jama'a kun ji waɗannan bayanan fa to na zai zo kuma zai fassara waɗannan maganganun kaf ya buga misali yau shekara kusan ɗari tara kenan da wannan maganar amma ka ji yadda addinin musulunci yake tafiya tare da kowane zamani kuma nawayi da larabe ne mutumin ƙasar dimashqa amma ka ji abubuwan da yake faɗi yanzu ka kawo su cikin hausawa ka ajiye ka gani sai baka na cikin su ya kai su cikin yarabawa ko nufawa ko ibra ko wani irin ƙabilu ba haka za ka san cewa addinin musulunci shine addinin da ke gyaran al'umma sarki ya tabbata ga Allah Ya yace ammal badan dangane da jiki faka ka Aama, kamar ka ce makaho a'araj burbu a'mash mai dindin yadda baya gani sosai na fata an gane a gana ba ba da ya yi gani da rani da dare ba ya gani ka yi gulmin shi akra ka ce gashi nan mai sauko nan da Allah gashi nan mai sauko kasir ka ce gajeren mutu gajere bintu gashi nan ɗarin ka ce dogo gashi nan aswad baki asfar ka ce gashi nan da Allah bisi haka ina fata an gane waɗannan misali ne ya buga dangane da jikin mutum malamai suka ce waɗannan abubuwa na tabbata gulma matuƙar ka ambace su a yadda ka je su dinnan amma in kwatance ne ya kama ya zama ba yadda za ka yi sai ka faɗi wannan na ƙasa wannan innan al'amalu bin niyyat ma'ana je ta gidan wani ka so mana kalanzir sai ka ce wani sai ka ce da Allah mutum gashi nan gurbe su ce a na gane shi to ka ga wannan inkiya ce wato addressing ma'ana ana faɗin yadda kwatance ne to babu ne ina fata an gane ya annabi dangane da addini ko yadda za ka yi gulmar mutum game da addini saka kauli ka fasa kuma ka ce da Allah ga shi mutumin banza sara ka ce barawo na mahaɗinci zalim macuci mutahayin bisala ne wulaƙanta sallah mutasahil fil najasat wanda yake da sassauci da sakaci game da najasa ba shi da tsafta laysa barran bi walidayhi kace ba ya iyayen shi biyayya la yad'u zakata mawadi'aha abin da baya zakka bai da ya tashi ba dangin shi ne la yajtani bil riba yana ya cika gulmar tsiya ya kai shi <laughs> ce gulma to shi kenan kai ma ka bi layi sunan ku daya wa amma dunya dangane da gulmar game da duniya fa fa ka qauluka kamar kace qalilul adab yana da karancin ladabi da tarbiyya da tahawanu bin nas yana wulakanta mutane yana rena mutane la yara li ahadin alayhi haqqan ba ganin daraja kowa kasirin kalam ya cika surutu kasirin akal ya cika cinciya ayyana ko baccin tsiya ya cika bacci ya namu fi da lokaci kawai har lokacin da zai karata ya suka same shi yana bacci ya jilisu fi gairi mawdu'i yana zama inda bai dace ba zai dan cikin yara ya zauna go toto duk wannan mai take gulmar shi kai wa amma al-muta'allaq bi walidihi gulmar da take da alaka da iyayen shi fa fa qawluka abuhu fasik kamar ka ce idan shi mutumin banza ne ne zai bayani ne mutum ne da musani ba idan shi ba misalin ba idan shi tsohon barawo yi gulmar shi alhaji ko ka ce uban shi bakin fata ne ban shi bakin fata ne kamar yanzu hausawa sai a ce a kabala ya ne zai gaya mana idan shi ba kabila ba ne idan shi kabila ne kai bi tsamin ma uban shi dole haka iyayen hausa muka ji suna cewa bi tsibili to balarabe kuma in ya tashi sai ce zanji bakin fata ne shi ina fata an gane eh to shi ne kuma irin yadda sai ka ji an ce yare ne aiki yare ne yare ne ka san kabila wanda da yadin ka da kabila ina ba yake ne an haddad na kuma ya fara Allah ga shi ne da ya mai sana'a ta shi ba ma bane sa na tsari ne kai ai ha'iq ka ce rabu da shi da Allah menene baduku ne kai ku gyaran takalmi yake shi shi yana kai duk wannan gulma ce wa annal khuluq dangane da gulma game da ɗabi'u sa ta kaulu kamar ka ce sayyul khuluq wani yana da ƙananan ɗabi'u mutakabbir ya girman kai mara ruwa da abin da yake baban Allah bane wani hanyi da makamantan haka duk wannan girma ce wa amma sau dangane da yin girman shi game da tufafin shi fa sakawasi alkum da da Allah ba shi nan rige shi wani katon hannu irin na shirin nan ai da Allah da shi ka yi girman shi ka ci shi kace ga shi nan Allah riga kullum tana jan kasa haka kai burbar shi ya fi asau yace ga shi nan kullum hmm? ya shi asau kace ga shi nan kullum cikin bai'a kullum shi kenan cikin bai'a wani albalik da makamantan haka ya tasul baqi bina dhikr malam yace sai ka je kai kiyasin sauran abubuwan da mutane suke da abubuwan da aka faɗi jama'a akwai waɗannan ɗabi'un cikin mu ko babu akwai su sai a tuba a gyara shi ne fa'idar karatu din وقد نقل الغزالي إجماع المسلمين على أن الغيبة ذكرك غيرك آه، ذكرك غيرك بما يكره غزالي ان cewa يا musulunci kaf sun haɗu akan cewa يا ita ce كأن ambaci wani ابن abin da وقد تقدم الحديث الصحيح المصرح بذلك حديث ما يفتو قرر يا بين هكا الله تعالى أعلم بالصواب wa ilaihi marji wal ma'ad ji mas'ala ta farko ke wannan mas'alar a cikin ta an bayyana mana mecece gulma to yanzu dai ka ji mecece gulma ko sai malam yace al mas'alatu mas'ala ta biyu sai hukumul riba hukuncin gulma menene matsayin gulma tsogiri cin naman mutane har a biyan lokaci ya kai zuwa ga annamimanci da fusasina اعلم تسمي ان الهدى محرمة باجماع المسلمين بل المتسل لما اتجلنا حرام في ذكى المسلمين سنها باكذبك وقد تضافرت الدلائل الصريحة من الكتاب والسنة على ذلك بل ليس يدرجك بدا قرآن دا سنة دا كتابة دا حرام قال الله عز وجل الله يتي ولا يتبع بكم بعضا قد في المريس وقد تقدم حديث أبي بكرة رضي الله عنه في خطبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حجة الوداع وقد ذكر فيها الإعراب في جملة الأعراب في وقد ذكر فيه الأعراب في جملة المحرمات حديث سيدنا ابي بكرة ببن صحابي نفيل يا جماعة بأن النبي أنبتي cin mutunci na daga cikin jimillar abubuwan da Allah maɗaukakin sarki ya haramta. وقد أخرج مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث يا تبت في صحيح مسلم من صحابي أبي هريرة من الله يتي لا تحاسدوا وما كركرم أحسدا ولا تناجشوا كركرم أكوري ما تنجد أكوري كوري ana yin shi galibi a wurare masu ɗimbin yawa waɗanda suke shafi mu'amala aure ko kuma mu'amala ta kasuwanci bari yi mana inda kore su bayyana a ƙasar hausa ne a ƙasar hausa sau da dama yadda galibin ake kore shi ne za ka haɗa baki ne da wani yana can gefen shagonka zarar wani ya zo na da wata atamfa ita ce naira ta ya ɗaya ita ce mishi naira dubu biyu da ya fara jayayya sai wancan ya taso sai zai ce da Allah alaji akwai atamfan nan wax da Allah ka ga mai dan duhu duhu koriya sai yawwa sai da atamfa sai wannan ci a ah, malam an yi ciniki nake ci a ah, da malam da ka siya da sai da ka ga na ce na abin to sai ka ga wannan na farkon yanzu duk da zai sai azazzala shi shikenan to to bari ya ƙara kuɗi to ga ga wancan ne ya kore ina fata an gane to yana ɗaukar ainihin ma'anar nabi annabi sallallahu alaihi wa sallama ya hana wala ta baga da yace kar ku kiyayya kar ku ki junanku wala ta dabaru ka ku rinka juya wa juna baya ka fito ya fito saka kai da kai ko ka bashi baya ko makamantan haka wala ya ba'dukum ala bai'i ba'dun kada wani ya ciniki akan cinikin wani ina ma'ana haka shine an karkata za a sallama mushi shine abin da aka hana amma aka daga haja an kada mata ƙararrawa waye zai sai wannan mota naira dubu kaza wani ya taya sai wani ya ƙara kaza sai wani ya ƙara kaza to amma da zara an ce ba za ka ɗan ƙara ba to kaga an fara karkata ga wanda ya yi nan na ƙarshe to anan kakka shigo amma a lokacin da kai aka ɗaga ya zai sai kaza wani ya ce naira dubu ɗaya sai wani ya ce dubu ɗaya da ɗari ɗaya sai wani ya ce dubu ɗaya da ɗari uku aka ce a ƙarabe dubawa to kai kakka shigo tun da an fara karkata ina fata an gane haka malamai suka ce dangane da aure an buɗe yana ƙofa zo ka neme ta in Allah ya yi matarka ce a baka sai kai haka ka je sai ka gabatar da ainihin kanka a wurin waliyanta ko iyayenta kai ma ka shigo shikenan kowa ya zo gabatar da kanshi amma in har aka kai da cewa to shi shikenan turo iyayenka wannan kuma shi shikenan magana ta kullu an karkata karka ainihin shiga da kuma ibadallahi ikhwana ku zama bayan Allah yan uwan juna ɗan uwantaka kuma ta lazumta ƙauna da soyayya da fatan alheri da rufin asiri da neman ci gaba ne ma'ana ɗan uwantaka al-muslimu akhul muslim musulmi ɗan uwan musulmi ne la yadlimuhu musulmi ba ya zalunta ɗan uwan shi musulmi wala ba ya tozartar da musulmi ɗan uwan shi wala ba baya wulakanta musulmi ɗan uwanshi. attaqwa hafina tsoron Allah a zuciyarki ma'ana tsoron Allah in aka same shi daga zuci shi ne yake tasiri a baki da gaɓoɓi ba wai ana nufin kai na da hannayenka ba amma zuciyarka tana cike da tsoron Allah kamar yadda da dama yau sai ka samu mutum baya sallah mutum duk shashanci yana yi ba ne wa'azi sai ce annabi ya ce tsoron Allah a zuciyarki ba a gemu ba ba a yankakken wando ba ba karatun ƙur'ani ba ba sallah ba a'a abin da ake nufi tsoron Allah daga zuciya ke fitowa sai ya sarrafa gaɓoɓi sai ga gaɓoɓi na biyayyar Allah idan ga gaɓoɓi na saɓan Allah zuciyar babu tsoron Allah a ciki ka kiyaye karka ya bar kanka da annal khilafa zahir yudillu ala al khilaf al batin idan ka ga yadda ta ɗaci to ciki ce ta fara ɗaci sannan wajen ta ina fata an gano sai yake cewa yushiru ila sadrihi salasa marratin so uku annabi ya nuna kirjin shi yana cewa tsoron Allah daga zuciya yake da hasabin ri'in min sharri an yahqira akahu al-muslim sharri ya gama kai maka a matsayinka na musulmi ka yi nuna ta da ɗan uwanka musulmi in har ka wulaƙanta ɗan uwanka musulmi ko ka tozartar da shi ko ka kai shi da abin da zai ci zarafin shi ta gama zama masarauci tat kullum muslim alal muslim haramun damuhu wa maluhu wa irduhu kowane musulmi haram ne ya zubar da jinin musulmi haram ne ya ci dukiyar musulmi haramun ne ya ci mutuncin musulmi yanzu wannan hadisi yana tabbatar da cewa wanda duk kai gulmashi to ka fafattaka mutuncin shi to ka saba wannan hadisi don haka waɗannan wannan hadisin kaɗai ya isa bayyana mana cewa gulma haramun ce da haɗa kuma da aya da take cewa karku gulma wa akhraja abu dawud wa tirmidhi an aisha radhiyallahu anha qalat قلت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم حسبك من سفيرة كذا وكذا بعدي قصيرة فقال لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته قالت وحكيت له إنسان فقال ما أحب أني حكيت إنسانا وأن لي كذا وكذا قال الترمذي حسن صحيح فترى أن من هذا ندى ما تش عائشة ستتي وأن ما تاتاك صفية فإذا أنت أجد جيرا حكد على لا أجد جيرا ما تني كذا كذا أما تدوك أي إرم أنت حد أبو تجيرا لمن جاء الله صلى الله عليه وسلم كم تأتي وتمجنا كلمة وعلى ba za a jefa ta a cikin ruwan teku gaba ɗaya sai ta gurɓata shi ka ruwan teku ba kogi ba ana nufin ocean ma'ana teku kamar atlantic ocean kalmar ka ta gulma ƙwaya ɗaya in aka jefa ta gaba ɗaya sai ta contaminate sai ta polluted sai ta gurɓata sai ta lalata ruwan kuma wace ce ta faɗi wannan mata annabi ce Dan kar ka ɗauka kai ustazin kayi gulma a'a kai saboda kana yawan karatun ƙur'ani kai sahibin karama ne ta ji mata annabi ce kuma a gidan annabi ta sallallahu alaihi wa sallam amma annabi sallallahu alaihi wa sallama sai bai faɗa mata sharrin wannan kalmar da ta fito daga bakinta qalat aisha ta ce sai kuma na ba annabi labarin wani mutum sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce wallahi ba na son labaran mutane din nan a rinka kawo kaza da kaza da kaza ma'ana annabi yana kawar da magana ba riya na da kirin da kamun wani yayi kaza wani kaza wani yayi kaza wani yayi kaza ko da za a bani kaza da kaza ba na so ba da ni kai jama'a kun da malaman farko suke tun daga kan annabi sallallahu alaihi wa sallama ina ahlus sunna suke ina masu cewa su ne salafaya? kun da yadda ake salafiyancin na gaske shi ne ba ruwanka da kuwa kuma in wani zai kawo ka ce ba ruwanka kuma ka dakatar da shi ka datse shi ka ka ji da kanka ni ya ban in ji da kaina to shi kenan alaikum anfusakum wa akhraja abu dawuda أيضا عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أبو داود يفتد حديثي دقى صحابي أنس بن مالك يتي منزل الله صلى الله عليه وسلم يتي لما أريد بي يا يند مكا مئراجي أكا أوكيني دقى أينه سنة أو دقى قصة أكا سنة بني marartu bi qaumin sai muka zo muka wuce wasu mutane lahum azfarun min nahas min suna da kumba kumbarsu duk ta shafa ce kumbarsu duk aluminium ce kumbarsu mutane ne annabi ya gansu duk ga kumbarsu amma kumbar duk aluminium ce gaba daya yahmushuna suna da ainihin kurajensu suna takarta فقلت من هؤلاء يا جبريل سنتي يا جبريل فيها يا قال سنتي هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس waɗannan su ne masu gulma suna tsibini suna cin naman mutane wa yaqauna fi a'radihim su ne waɗanda suke afkawa cikin mutuncin mutane suna maganganun banza akai wannan zama azabar kabari ce annabi ya gani domin wannan mi'raji a lokacin mi'raji an nuna musu waɗannan irin azabubuka da ake wasu mutane a kabari mana wannan na ɗaya daga cikin salon azabar ƙabari. yadda za ta afka mutanen da suka magulmata ne faratansu aka yi kumba a musu da ita ta alminiyan su rinka kartar fuskarsu da ainihin eh, abin nan kirazansu me yasa saboda gulma da suke yi kai dan uwa kaji hadisin sahihu wannan hadisin sahihi ne وأخرج أبو داود أيضا عن سعيد بن زيد رضي الله عنه عن رسول عن النبي صلى الله عليه وسلم أبو داود رويته بإسناد صحيح النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن من أربى الربا ربا ما في daga cikin mafiya munin riba الربا الاستطالة في ارض المسلم بغير حق شيني shine shiga cikin mutuncin بعد ba نعم Eh, fi ardil muslim ko eh, bi ghairi ka shiga cikin ainihin wato mutuncin musulmi ba tare da haƙƙi ba ma'ana kenan wannan hadisin ya fara ishara akwai yadda yake inda haƙƙi akai kai magana to babu laifi shine kamar daga cikin wurin babu shaida za mu zo mu ƙara jin jawabi akan haka amma nan ana gaya maka haka siddan musulmi ne sai ka zauna ka saki baki akan shi to wannan abin da kake baka gaza da duk waɗancan masu cin riba ba sannan ka saurari ne Allah maɗaukakin sarki ke faɗi dangane da munin riba a cikin alƙur'ani allazina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumu allazi yatakhabbathu ash-shaytanu min al-mas masu cin riba ba za su tsayi ba sai tsayuwa irin ta mai farfadiya yaushe kenan a ranar alkiyama wallahi ta'ala a'lam wasu malamai suka ce abin har a nan duniya yana tasiri shi da duk economic system da aka samu akwai riba a ciki kullum zai rinka ɗagawa yana faɗuwa ku dubi ƙasa america ta fi kowace ƙasa kasuwanci amma kuma riba ta yi yawa a cikin harka america shi yasa al'amarin har yanzu america ta fi kowace ƙasa shiga halin ruɗani na tattali da bashi a yanzu ba najeriya nan tana biye da arziki har arziki amma duk abin da ɗan najeriya ya siya ko da recharge card ne ka siya na naira ɗari akwai abin da suke kira vat wannan vat ɗin nan is an interest riba ce haramun ne in ka je yau ka biya kuɗin water board ko kuɗin nepa ko ka je ka sai magani duk abin da ka siya sai sun cire vat wannan vat ɗin nan riba ce ƙasa ba za ta yi albarka irin haka ba shi yasa is a must we must adopt an islamic system of governance be it political economical social religious all aspect of life dukkan ɓangarorin rayuwa dole sai an sa tsarin Allah shine a gaba duk wani tsari da ba na Allah ba sai an rusa shi kuma in ba rusa shi aka yi ba haka za a zauna a cikin wahala da kunci ka je ka samu mutum a ƙasar amerika a wata zai ce maka yana samun miliyan ashirin amma sai ka ji ya ce yana biyan ainihin haraji da menene menene menene wajen miliyan bakwai a ciki sauran kuɗin yana biyan ma'aikata yana kaza nawa ya tashi da su ƙarshen wata sai ka ji ya ce bai tashi da komai ba sai dai ya ci ya ƙoshi kawai ku je ku binciki mai sun fi kowa rayuwa cikin ƙunci sai da haka in kuna sauraron ainihin murya amerika sau da dama suna yin wasu shirye-shirye na musamman game da amerika sai ka ji a yau ba ƙasar da suke kashe kawunansu mutum ya kashe kanshi ya yi suicide irin ainihin ƙasa amerika ko kuma ya je homicide ya je kashe kanshi ya kashe wani saboda mai saboda kawai bala'i ya ishe shi ya rasa yadda zai yi duk wannan ba komai bane nasullaha wa an anfusahum idan kai watsi da Allah sai Allah maɗaukakin sarki ya sa duk abin da yake mai muhimmanci da zai gyara rayuwarka sai ka yi watsi da shi daga nan sai ka shiga cikin economic crisis dalaba wane ne duk a gama wani turanci a ƙura kamus da duk wani dictionary ba inda za a dawo na fata an gane Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye wa akhraja abu dawud aiba عن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه wa sallam. يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا لا لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم فإنه من يتبع عورات المسلم من يتبع عوراتهم يتبع الله عورته ومن يتبع الله عورته يفضحه في بيته حديث صحيح أبو داود يروي حديثي من الله صلى الله عليه وسلم عليه ya ku musulmin da kuka ce kun yarda da Allah da baki amma imani bai shiga cikin zukatanku ba ku daina cin naman musulmi ku daina bibiyar asiran musulmi wanda duk yake bin asirin musulmi Allah zai tona mashi asiri kuma Allah maɗaukakin sarki sai ya kunyata shi har a cikin gidan shi jama'a kun ga wannan hadisin mu'jiza daga cikin mu'jizojin annabi sallallahu alaihi sallama suna bayyana a cikin shi yana kwabar ka ne ka ji da kanka ka daina gulmar musulmi ka daina bibiyar asirin musulmi dole sai ka san me wane yake ciki me matan shi take ciki me matan shi nawa ne na ya'yan shi nawa ya yake ci da su yaya yake rayuwa shi dan wani gari ne ma a ina yake aiki nawa ne albashin shi nawa gwamnati take bin shi bashi wannan kana bibiya ne dan ne wai dan ka gane asirin shi ka zo ka ce da Allah duk ƙaryar banza ne ne ba mu sani ba to wannan abin da kake kai kuma Allah zai bibiye ka bibiye ka ya tona asirinka har tsakar gidanka wannan daga harshe mafi tsarki duniya da lahira harshen fiyayyen halitta sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam hadisin sahihu wannan hadisi ingantacce ne وأخرج أيضا هل الإمام أبو داود فتد حديث عن المستور رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أكل برجل مسلم أكله فإن الله يطعمه مثلها من جهنم ومن كسي ثوبا برجل مسلم فإن الله يكسيه مثلها أو مثله من جهنم ومن قام برجل مقام مقام السمعة ورياء فإن الله يقوم به مقام السمعة ورياء yau القيامة حديث sahihu. wannan hadisi ko yana cewa duk wanda ya ci da wata tsegumi ko wani gulma da ya da musulmi to wannan irin abin da ya ci zai ce shi a wutar jahannama ma'ana ka taka ka taka har ka je ka wani gulma ko wata tsegumi a ɗan wani abu a baka zai ku saurari kasaɗina na gulma wanda zan yi ainihin bayani a ƙarshen karatun nan yau akan shi da kuma karatuttuka na gaba sai da na kawo irin wannan a yau masu mulki kana zaune a ofis ɗinka wani kawai in ya rasa abin da zai kawai sai zai ƙirƙiro wata gulma na'am ya san abin haka ne ake faɗi game da kai sai zai faɗa maka na farko ya mai da kai wawa kana zaune lafiya zai ɓata maka rai ya gurɓata maka tunani ya lalata maka yininka lafiya sannan kuma ya tashi tafiya sai ga yana ɗan shafe-shafe yana jiran ka kawo wani abu ka bashi to shi wannan da ya ci da wannan gulma ya ci ko ba da ita ba to zai ci irin wannan abin da ya ci a wutar jahannama wanda ya samu tufafi sakamakon gulma to za a yi mishi tufafi daga cikin tufafin jahannama wanda ya tsayu domin yin wata ainihin wato riya ko kuma yin wani abu don a ji labari Allah maɗaukakin sarki zai tsaye da shi ya mishi terere da fallasa a ranar alkiyama wannan hadisi sahihi ne da ƙarshe sai mala ya ce fa hadihin nasusu sariha fi Harimar ghiba waɗannan nasoshi ƙarara suke game da haramcin gulma kuma nasoshi ne ingantattu Zama kun ji abin da muke ta faɗi yanzu nan kun ga ayoyi ne aka kawo da hadisai ko kuma duk ingantattu to sun isa ba sai ka je ka shiga cikin littafin durratun nasihina ba ba sai ka shiga cikin littafin tambihul gafili ba ka je ka ɗibo hadisan ƙarya a ce maka alghibatu ashaddu min zina ƙarya ne annabi bai faɗa haka ba ba sai ka je ka ɗibo waɗannan hayaniya da tarka-tarka a'a waɗannan ingantattu yanzu yanzu wannan bai ishe ni wa'azi ba ya isa shikenan ya isar ba sai an ƙara da ƙarya ba sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam almas'alatu salisa mas'ala ta uku daga cikin mas'alolin da muke tattaunawa annahu kama yahrumu ala al-mu'tad dhikr al-ghiba كذلك يحرم على السام استماعها وإقرارها بل Anha. عليه النهي عنها الله أكبر ما لن يجي تا كما يبدو بلمتك حرام جميعينتا haka kai ma da kai zaman saurarenta haramun ne ka ji ka ji wata kajaga abin da yake wajibi in ka ji gulma to shine ka tunkuɗe ka ƙaryata ka tura maganar wannan shine abin da yake wajibi in lam yakhaf bararan zahiran in baka bi wata tsoron cutarwa ba ta zahiri a yo galibi ne in ka je falon yan siyasa da masu mulki da alhazan birni kana so zai baka rago sai ka biya shaƙo gulma in ka ce a ranka ya daɗe wannan haramun ne to ragon lai ya tafi ba za ta ci ragon sallah ba ba za a maka ragon suna ba matarka ba za ta sa a tamfa ba kaga yanzu za ka cutu ko yawwa to malam zai faɗa maka yadda ya baka waje ba a alaihi al-inkaru bi qalbihi idan ba za ka iya karyatawa ba saboda za ka cutu ko kuma wani ne gidanka ne a ofis ko kai da fado ne sai ka ji sarki yana gulma an fahimta jama'a to sai ka kyamaci abin da zuci wa mufaraqati dhalika al-majlis ka kuma tashi daga wannan wurin in amkana in zai yi wa illa ankara bi qalbihi in ba haka bai kyamaci abin da zuci wa yahrimu alaihi listima amma duk da haka fa kana zaune a wurin ba za ka iya tashi ba a fada sarki na gulma ko wani galaduma ko wani babban hakimi ko dagaci ya zo na gulma da ba za ka iya kareta ba za ka iya hanawa ba aka ce ka kyamaci abin ko to amma kar ka saurara kuma ina ma'anar saurare kar gaba ɗaya ka kasa kunne na hankalinka na lura da abin da ake cewa bal yashtagilu bi na'awi zikrillahi ta'ala sai ka fara ainihin ambaton Allah sai ga kai kana nini da baki wala yadurruhu ba'da zalika sama min ghairi istima'in wa isra' abubuwan da za su rinka faɗowa kunnen shi a lokacin tunda ba kasa kunne yana sauraron su da babu laifi قال الله عز وجل الله يتي وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره إذا كجيس سن أبكى تكن آيين مسنا وباقى دا آيين الله سنا فإما جنجن بنجا يتي توك كيد كي حرسي إن سن كوما وتهيرا وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين الله يتي إن دي با شيطان يمن تدكي با to in ka ji ana irin wannan gulmar kar ma ka zauna tare da irin waɗannan mutane a zalumai. ka ji ana gulma yuwub ka tashi ka ce ah, subhanallah ban yi ce fa ne ba sai ka riga a guje shikenan sai ka bar gurin kai. ina fata an gane jama'a kun ji wannan magana malam yace afadahu an-nawawi rahimahullahu ta'ala الإمام النووي شيخ فتوى أن مغنغنو أتكلم لتافن الأذكار شافي نا 298 زوا 300 da ainihin biyu wato shafi hudu ya ce yana yin wannan magana don haka jama'a kun ji yin gulma haramun ne sauraron gulma haramun ne jin gulma haramun ne don haka wajibi ne ta yi ƙoƙarin kiyayewa المسألة الرابعة مسألة هدو قد وردت أحاديث في فضل من رد إرض To akwai kuma حديثي waɗanda suka je suna bayyana falala. ga wanda ya ƙaryata gulmar wani in ka ji ana gulma ana cin mutuncin wani ka ƙaryata ka tura maganar to kana da falala kana da daraja فقد أخرج الإمام أحمد والترمذي عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من رد عن إرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة hadisi ne zai daga annabi ke cewa duk wanda ya ji ana cin mutuncin wani dan uwan shi musulmi ya tashi ya kare to Allah madaukakin sarki zai kai da fuskar shi zai kare fuskar shi daga wuta a ranar alkiyama amma duk abin da ake fata kenan fuskar nan ta ka karta haɗu da wuta a yi aljanna da kai to ka daga cikin hanyoyin mai santar wuta shine ƙaryata gulmar ko cin mutuncin da ka ji alewa wani qala tirmidhi hadha hadithun hasanun tirmidhi ya ce hadisi kyakkyawa ne haka abin yake وأخرج أبو داود أيضا عن سهل بن معاذ بن أنس الجهني عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم معاذ بن أنس الجهني يكتوى النبي أتي من حمى مؤمنا من منافق وراه قال بعث الله ملكا يحمي لحمه يوم القيامة من نار جهنم من الله صلى الله عليه وسلم wanda biyu ya tsare wani mumini daga wani munafiki waye munafiki shine wanda ke cin mutuncin musulmi to in ka ji ana cin mutuncin wani musulmi ka tashi ka tsare yace ina ganin annabi sallallahu alaihi wasallama sai yace Allah maɗaukakin sarki zai tashi wani mala'ika sukutun da guda a ranar alkiyama ya rinka tare namanka har sai an tabbatar ya shiga aljanna wa man rama musliman bi shay'in yuridu shainahu bihi wanda ya faɗi wata mummunar kalma da nufin ya nuna na musulmi habisahu Allah ko habasahu Allah ala jisr jahannam Allah zai tare shi akan siradi hatta yukhrija ma qala hatta yukhrija ma qala har sai ya fita daga wannan abin da yake faɗi ma'ana za a azabtar da shi akan siradi to haura siradin shi bala'i ne balle a ce kai ka samu din ka kage a kan siraɗin kana nan ana azabtar da kai saboda duk wannan gulma sai ta zazzage hadisin hasanun wannan hadisi kyakkyawa ne da kun ga wannan matsala ta hudu tana tabbatar mana da falalar wanda ya ji ana gulma game da wani ya karyata amma ka ji sharaɗin da malam ya gabatar sai in ya zama baka jin tsoron wata cutarwa amma in kana jin tsoron wata cutarwa to anan sai ka kyamaci abin da zuci amma in har ka san ka isa to sai kai musu tsawa a kai kai musu fada ko kuma kai musu nasiha ko ka wa'azantar da su na'am eh eh yana shakka ne sai sai yace ina tsammani المسألة الخامسة مسألة تدير في المواضع التي تباح فيها Jama'a kun ji gulma haramun ce, ko. amma akwai wasu wurare a musulunci waɗanda yake kuma shari'a ta yi sassauci saboda wani dalili ilam malam yace ka sani annal ghibata wa in kanat muharrama ita gilma duk da ita cewa haramun ce illa annaha tubahu lil maslaha fi ahwali idan akwai wata bukata to ana iya halatta ta وذلك إذا حدث غرض sahihun شرعي لا يمكن الوصول ilaihi illa بها wannan wurare da suke halatta a irin gulma daga ciki shine in ya zama ba za a kai ga wata manufa ta shari'a ba sai an faɗi laifin wani to anan shari'a ta ba da izinin a faɗi laifin da gwargwadon buƙatar da ta kama wa huwa ahadu sittati asbab wurare shida ne al'awwal na farko at-tazallum kai kukan zalunci فيجوز للمظلوم أن يتظلم إلى السلطان والقاضي وغيرهما ممن لا ممن له ولاية أو له قدرة على إنصافه من ظالمه ya halatta ka samu wanda ainihin yake alkali ne ko sarki ko wani wanda yake babba ne a cikin gida ka ce wane ya zalunce ni kaga yanzu faɗin wannan magana da kake gulman shi kake don kana faɗin wani laifin shi ne to amma saboda neman gyara kake to ya halatta ina fata an gane فيذكر أن فلانا ظلمني وفلان وفعل بي كذا وأخذ لي كذا وكذا ce wane ya karɓar min dukiya ya ƙi mayar mini wane ya yi mini kaza wane ya ɗaukar mini kaza ya je ya ɓata mini duk gulmar shi kake amma tun da kana neman gyara ne ko a dawo maka da ka ya halatta wuri na farko kenan asani wuri na biyu al-isti'anatu ala taghyiril munkar ga wani mugun abu ne a cikin anguwa ko a cikin gari ko a yanki ko a cikin gida ko wani abu to a irin wannan hali domin neman taimakon a kawar da wannan mugun abu ya halatta ka je ka faɗi laifin wani raddul asu ila sawa wanda yake saban Allah kuma a dawo da shi hanyar daidai fa yaqulu liman yarju qudratahu ala izalatil munkar idan ka san cewa wane yana da ikon gusar da wani mugun abu sai ka ce fulanin ya fa'alu kaza wane fa yana aikata kaza fasjurhu kai mishi tsawa misali gidan kuɗa. mahaifinku ɗaya ko mahaifanku ɗaya ko makamantan haka sai ka ga yana aikata wani abu wanda me ya kai in kai mishi magana ya rena ka sai ka je ka faɗa wa mahaifinku ko mahaifiyarku wani ba na gan shi yana yin kaza to anan ka ga me kake gulma kake amma neman gyara ne da ƙarshe ko ba neman gyara ba neman gyara ne amma fa ka ga inda hadarin yake shigowa sai ka tsarkake zuciyarka domin a lokacin da ka je ka faɗa babanku sai ka da kana binna yawa sai ka sa kunne kana jin daɗi ana dukan shi ayya nan. ta tabbata gulma ce ba don Allah ka yi. amma kai za ka tsarkake zuciyarka ne shi yasa malam tun farko yake cewa wannan makami ne mai haɗari. domin ka duba da wahala ka ga kishiya ta faɗi laifin kishiya a wurin miji da nufin miji ya mata nasiha ta gyara so take ta ji ya rufe ta da faɗa <laughs> sai ka tana dariya a ba na wasa ba mun gajiya mun ga yau ko kun fahimci wannan to duk ire-iren waɗannan na daga wuraren da sai kaya a hankali in ba haka ba sai aikin ka ya baci Allah ya kyauta bana yake cewa wa yakunu maqsuduhu at-tawassul ila ila izalatil munkar fa in lam yaqsid dhalika kana haraman ya zama yayi haka dan Allah ne dan gyara amma in ba dan Allah bane shikenan gulma ce haramun ne na uku al-istifa'u bi an yaqula lil mufti zalamani abi aw akhi wa aw fulanin bi kaza ka je wurin ainihin al-istifta'u wato neman fatawa a wurin ainihin ko wurin alkali ko makamantan haka ka ce ta gafata malam wallahi ne ya zalunce ni kaga anan yanzu gulman shi kake ko ba gulman shi kake amma abin da kake nema shine malam ya baka fatawa kawai kai an fahimci wannan da kyau jama'a sai yake cewa fa hallahu zalika Aula, hatta mahaifinka ka je ka faɗa malaminka ka ce a ala malam abana ne na san sabon keke sai ya kwace abin da ya daidai ne ka ga yanzu wannan gulma ce kake yi to amma ya halatta wa ma fil khulas minhu ya zan yi yanzu in karɓo keke na ko kuma ya zan yi in zauna ta lafiya wa tahsilu haqqi ya zan yi in dawo da haƙƙi na wa dama da kuma tunkuɗe zalunci da gare ni wani hanyar ta haka wa kazalika qawluhu ta taf'alu ma'ika ba haka alamu ko ka tafi wurin surukanka ka je ka ce mata matata wallahi wanta kaza da kaza da kaza take ai zai ji ya fa'alu kaza ko ki je wurin surukanki ko ki je wurin minki ki ce mijina ne min kaza ne min kaza fa hadha jaizun lil haja inda bukata ya halatta walakin al ahwat bari ku je da ke magana sai malam ya ce amma abin da ya daidai ya fi kiyayewa kuma shine ne ka ce ma ta qulu fi rajulin kana min amrihi kaza ala malam mijin da yake kaza ina matsayin shi kuma malami kar ka zama wani sokoliyo ka ce a mijinki ne ke yi ɗanyanka tunda ta yi kan gado ta ce ala gafarta malam miji ne baya ba da cefane da zai isa ala ta malam ni ina da ‘ya'ya biyar wancan tana da ‘ya'ya biyu amma an aka tashi sai a ba da omo daidai wa daida to kaga sai ta faɗi haka a to shi kenan sai ta zo ala gafata malam miji ne yake da mata biyu wancan da ‘ya'ya biyar wancan da ‘ya'ya biyu idan ya tashi bayar da omo za a raba sai ya raba mana daidai ai sai ya raba daidai tsakanin matan shi kaga ta kau da labarin a kanta to abin da aka fi so kenan ma'ana yanzu ba fatawa ce ainiya kan wane ba fatawa ce kawai malam kike tambaya wannan shine abin da zai fi wato ba don komi ba fa saboda ana ta taka tsantsan ne a fita lafiya daga abin da zai bata maka addini shi ne saboda wannan gulma da kake ranar lahira za a kwashe sallolinka ne da azuminka da duk ibadojin nan da kai su ne za a rinka biwa ana biyan mutanen da kake gulmansu to ya ana ta ƙoƙarin yadda za a shiga lafiya a fita lafiya ne to bayan duk da malam ya gama waɗannan abubuwa ya kawo sharhohi zai masu ɗimbin yawa gashi nan sai ya ce arraba na hudu tahzirin muslimina min sharri wa nasihatihim wa zalika min wujuhin to na daga cikin wuraren da har wa yau gulma take halatta babu laifi in an yi ta tseratar da ainihin musulmi daga sharri da kuma yi musu nasiha musulmi a tsoratar da su daga wani sharri a kuma yi musu nasiha a kan wani abu wanda ya kamata wannan na faruwa ta fuskoki da dama minha na daga cikin shine jarhul majruhin min ruwati raunata waɗanda suke masu rauni ne daga masu riwayar hadisi lil hadisi wa shuhud masu riwayar hadisi da masu ba da shaida mutum ne ya zo ba da shaida sai aka ce ana so a cikin kotun nan jama'a ku dube shi wannan mutum ya cancanta ya bada shaida in kai ka san shi mai zuwa kotuna ne yana bada shaida zur sai ka daga hannu ala gafarta mala wannan mutum shaida zur yake yi ya halatta ko kuma ala malam mutumin da ka kira ran nan ka ce zai zo ya bada shaida rana kaza to mutumin nan makaryaci ne to wannan ya halatta haka masu riwayar hadisi waɗanda suke maƙaryata ne to ya halatta a bayyana ƙaryarsu da matsalolinsu jama'a in ba ku manta ba wannan shi ne dalilin da ya kai mu akan karatun nan na yau mun ci kusan wata guda ko fiye da wata guda wannan matsalar muke karatu cikin muƙaddimar sahihu muslim babu ne da ke bayani akan bayanin aibi <coughs> na masu riwayar hadisi da masu ba da labarai da tarihi a ambaci sunansu a rubuta a tashi cikin jama'a a bayyana wannan na ɗaya daga cikin wuraren da ainihin wato suka halatta a faɗi laifin mutum sai malam ya ce wa zalika ja'izun bi ijma'il muslimina wannan ya halatta tun malamai sun haɗu akan haka bal wajibin lil haja idan bukata ma ta kawo to shi kenan wajibi ne amma a babi na karantarwa za a karantar da ɗalibai idan kuwa bukata ta kai bukata to wajibi ne a fitar da waɗannan bayanai saboda haka kun ga in manta ba cikin karatuttukan da muke akwai maganar da muka ji hamadu ɗan zaidu yana cewa wani ko kuma wani yana cewa hamadu ɗan zaidu. waɗannan idanuwan ruwa da suke ɓuɓɓugowa da ɗanɗanon gishiri a wuraren ku sai ya ce haka ne ala gafarta malam ma'ana wani ne mai su wani makayyaci ne ya bayyana sannan ga shi da muguwar aƙida ya zo ya fara wa'azi yana yaɗa munanan aƙidu shine sai wani malami yake tambaya wannan mutum ya bayyana yana yaɗa waɗannan munanan aƙidu haka ne ko ba haka ba sai shi wannan malami ya ce haka ne yanzu kun ga anan kenan duk lokacin da wani mai wa'azi ya bayyana yana yada wata muguwar aƙida wajibi ne ku tashi ku bayani a wannan munasaba ce zan ƙara sharhi da nan nagar maganganun da na faɗi a baya ahlus sunna ku kaɗai ne za ku yi haka saboda waɗanda ba ahlus sunna ba galibi suna da nau'o'i na yi wa junansu kara ku kiyaye ahli sunna su ne ba su da kara ga duk abin da zai taba addini shi yasa a cikin karatuttukan nan mun ji mutanen da ake musu tambaya game da iyayensu ana iya karɓar riwaya su ce a'a mun ji mutumin da ya ce ɗan uwan shi maƙaryaci ne ka a karɓi hadisi a wurin shi to wannan shi ne yake nuna maka kala ta gaskiya ta ahlus sunna shi yasa kuka ga tun lokacin da dr ahmad dan gidan abubakar gumi ya zo yana ta shirɓabuwar shi ba mu yi shiru game da shi ba wannan abin da farko sai ya bakanta wa 'yan ƙungiyar Iza Larai duka da ɓangarorinsu da suka haɗu suna ganin a ah, ya ɗan gidan malamin su ya zo za a rinka cin mutuncin shi a lokacin sai nake cewa su ma ba su san shi ba ne kafin a kwana biyu sai juyo kansu da ya juyo kansu sai ga ya mala bakar ikara ya zo ya haɗa mutane taro a nan fesalko yana cewa ka yaron banza yaron hofi mu ɗibo ruwan zafi muna zuba wa kanmu na ce aha ma'ana mu muka jawo shi ana nan zaune ran nan a majalisi yana karatu sai dubi su Yusuf san da ce dukkan ku ga kunan makaryata ne kuna hawa kuna karban kuɗi da sunan addini duk sai na ciro kai na rusa ƙungiyar ma ana nan aka taso da maganar sulhu aka tafi ka tsanin sulhu da yi aka je aka hayaniya aka hayaniya ya ci mutuncin yan bangaren su ma a lokacin shikenan sai suka zo ma suna ce mishi gaɓin kari dan malam na ce to ka fa wallahi jama'a kamar yadda na faɗa a jiya 1994 yau shekara goma sha shida kenan a falon gidan shi tun bayan sallar isha a ka'aba har sai karfe hudu na asuba muna zaune da shi don ni da shi a falon gidan shi a lokacin har sai da na gaya wasu yara da suke shakkar magana na ce ku je ku gaya mishi mun yi wannan zaman ya ce gaskiya ne sai da muka zauna da shi da na koma jami'an islamiyya lokacin su dr sani umar suna karatu na gaya musu na ce musu ni fa ga yadda muka yi da dan gidan malam bakar goma jiya sai suka ce a ah, kai ba ka san shi ba ce ni eh, san shi ba suka ce ai fiye da haka ma nan dukkan mu mun san haka game da shi shi sa muka yi kanmu iyakan magana game da shi to haka idan kana shiga website mmi.com Nigerian Muslim Network za ka ga irin wautar da yake da irin rabbin da su ainihin Dr. Abubakar Birnin Kudu suke mishi. Abubakar Birnin Kudu din nan classmate ina ne. Saboda haka jama'a ku kiyaye mu manhajin da muke bi manhaji ne na ahlus sunna kuma masu bin aqidar salaf. Duk abin da ya shafi kare addini ba ne ya kowa kara ba sani ba sabu duk wanda ka ga ya taɓa harka addini to ba za mu kara mashi ba kowa ne ba ma shakka shi sa lokacin abin farko da ya fara haɗa mu da 'yan shi'a mu ya kai kana yaro yau kusan shekara nawa kusan shekara ashirin da wani abu shine da muka zo muna magana akan ainihin Khubayb muka ce ga littattafan shi a lokacin da littafan nan suka iso mana Najeriya jama'a sai da na ɗauki littafan nan kaf kwali guda na tafi a Walawa Road a Walawa Street a Lagos embassy na Iran embassy na Iran ofishin ambasadan Iran da ke Lagos tun ana Lagos kafin su dawo yanzu ainihin abin nan eh, mai tama a Abuja sai da na je na same su na ce littattafai ne suka iso mana Najeriya ga tahrirul wasila ga al-hukumatul islamiyya ga ainihin kaza waɗannan tafai ya tabbata cewa Khomeini ya rubuta suka ce kwarai da gaske sai suka ce ga su kana gani a labirarin mu sai na ce to cikin ku akwai malami sai aka shiga sai aka kira wani na ce waɗannan maganganun ya tabbata Khomeini ne ya faɗe su cewa wa inna min daruriyati madhhabina anna li a'immatina maqaman la yablughuhu malakun muqarrabun wala nabiyyun mursalun ya tabbata kuma ya faɗi wannan suka ce kwarai wannan aqida ce sanan ya wurin Shi'a nace na sani amma yanzu ina magana kumaini bi ainihi Khomeini bi ainihi ya faɗi wannan suka ce ya faɗi tabbas suka ce ga littafin suna da shi ce to a wannan magana kafirci ce sai suka ce na zo in zage su nan ce musu a'a na ce a ina ne za a ce limami ya fi annabi manzo daraja limami ya fi mala'ikan da ke kusa da Allah daraja na ce wannan magana shekara ɗari tara da ta wuce alƙabi iyal a cikin ashifa ya ce wanda ya faɗe ta ya zama kafiri sai suka ce to shi nan sun san irin tashi tafi na ce musu a'a ba jayya ba zai ba na zo a tasabbut ne to wannan lokacin sai muka zo muna magana abin da yake damun mutane a lokacin tafiyar nss galibi tafiya ce ta jahilci da zafin kai da ɗumin kirji sai mutum ya ce a ah, mutumin da ya kafa gwamnatin musulunci na'am ba gwamnatin musulunci ba ce baka sani ba ne muka zo muka ta faɗin waɗannan abubuwa to haka a nan ƙasar duk wanda ya yi wata shirɓaguwa wadda za ta lalata addinin mutane za mu fito ƙarara mu faɗa ba za mu rangwame dangane da haka ba to galibin abin da mutane ke dubawa sai mutane su ga ah, to an yana ne jama'a waɗannan malaman hadisin da kuke jin ana maganganu a kansu fa suna da ɗalibai limamai ne na wasu aƙidoji da sauransu amma aka yi maganganun nan a kansu ba don kuma saboda barin ko rashin yin maganar tana da illa game da addinin mutane na fata an gane yanzu a wancan lokacin shi dr ahmad ya so ya taka tsamin da uban shi ya kafa ne ya gina wata mugiyar aƙida ya zo ya faɗa da sunna da aka ci gaba da bayyana wa mutane tafiya te tafiya tafiya te tafiya tafiya te tafiya shikenan kafin ya shekara biyu da fara tafsirin sai da ya zama haƙiƙanin kalar shi na gaskiya ya bayyana ga mutane to kuma a lokacin ne wai sai suke ba mu uzuri sai muke cewa kenan wato ba ku amintu da mu ba kuna ganin za mu magana son zuciya akan wani jama'a malaman hadisi ba sa magana kamar yadda kai kake tunani kawai sun gine a voice of america ko sun karanta a intanet field work suke field research suke yi ina fata an gano za su je ne su zauna da mutum ai duk mun gabatar da wannan za su je su zauna da mutum ne mai muguwar aƙida kai ka faɗi kaza e kaza e haka ka faɗa e su mishi nasihohi ya gyara shi kenan magana ta mutu bai gyara ba fa shi kenan shi yasa galibi a nan najeriya tun da wasunsu ba sa yadda a zauna wasunsu da yawa ba sa yadda a zauna in muka tafi aikin hajji sai wannan ya ba da dama za a zauna da kai ka ce kaza kuma dan mene ne kake tsoron a zauna da kai dan ne kake tsoron a je a gabatar da kai a gaban malaman duniya a ce ga abin da kake cewa ko kun fahimta jama'a ba cin mutuncin ka ake so a yi ba ka zo da wata mugiyar aƙida ne ina wancan shaidani da ya zo daga Kano ana ce mishi Dr. Yusuf Ali mai magana da aljanu wanda ya zo har yana cewa ana rubuta wa Allah wasiƙa kuma Allah ya rubuto amsa a rediyo Najeriya Kaduna ya zo yana faɗin waɗannan maganganu so abin da muke cewa jama'a wanda duk yake so kada malaman hadisi su bincike a kan shi su fito da hakikanin sharrin da ke tattare da shi don kai ya cutar da jama'a kar ya bijiran ma addinin musulunci ya je ta harkar shi amma duk wanda zai taɓo al'amarin addinin musulunci ya ruwaito hadisai na ƙarya dole ne a bayyana shi yasa anan muka ce ku yi taka tsantsan da wa'azozi irin wa'azozin malam muhammadu maiduguri ya rasu Allah ya gafarta mishi kaga kenan mune mai addu'ar Allah ya gafarta mai kenan da mu ce ba musulmi bane amma wa'azozin da yake yana kwararo hadisan ƙarya a ciki to tsohon malami ne ya rasu da jimawa wa'azin muke cewa ai yi taka tsantsan da shi saboda waɗannan hadisan ƙarya sannan wannan dattijo namu na nan tudun wada wanda yake tarihin yakin tabuka abin da yake faɗi a cikin kaset ɗin nan kaf ɗin shi ƙarya ne babu gaskiya ko kwa ɗaya na dubi wannan kasar kaf jama'a sai da na istidrakat akan sai da na rubuce shi kaf na aiki na musamman akan shi kuma eh, ni ba a kasar ne na fara jin wannan dattijan ba tun muna matasa yake zuwa mu ciya ana aje mishi fitilar ruwa yana yin wannan yakin tabukan a gaban mu kwarai da gaske wuri na ƙarshe da muka ji can gaban gidan iya gido eh, wani menene ake cewa yawwa masallacin alabi Allah Allah ya ji kanka kai dan mutiya ne malam masallacin alabi nan ne wuri na karshe aka sa mishi da ruwa wani yanzu zai danna rako da shi aka ce a ba mishi izini ba ma dauka ba za ta dauku ba sai da ya kawo sadaka wa kaddumu bai ne dai sadaka shikenan sannan ya record to biyan nan ƙarya ne ina aka wani yakin tabuka ba a buga ba an je ne amma ba a yakin ba amma da ka ga akwai ƙaura Ali za a ɗaura mishi ɗamara saboda zafin zuciya Ali Haidara Ali ga danga kusa yaƙi ɗamara ta ƙi zama sai da wata tsohuwa ta lallaɓo ta ce tana bin shi bashin daddawa. O kaji Ali ne ya ci bashin daddawa su fadina sun sharɓi daddawa. Ya ƙarya ne hayaniya ne suna ɓata mutane addini. Wajibi ne a faɗa wa mutane gaskiyar lamari jama. Da haka suka ta ɓata mutane lokaci. Ci gaban da ya kamata a samu mun yi tuni a addini ba a yi ba. to dole ne yanzu jama'a wannan transition da ake wannan transformation da ake gyaran mutane daga wannan barna da dameji da aka yi dole ne yanzu kuma a zo ana karantar da littafai ingantattu irin waɗannan saboda in akwai mutanen da suka cancanta a karanta bukhari da muslim babu kamar mu a duniya don mu ne tsawon waɗannan shekarun jama'a daga ire-iren waɗannan kisoshi na ƙarya sai waƙoƙi fa su ne ake yi ka je ka binciki muna nan da archives tattariyar irin wa'azozin da ake a Najeriya shekara arba'in jama'a gidajen rediyo muka yi ta bi muna tattarowa in ka saurara sai ka ji daga hadisan ƙarya sai fatoyi rubabbu sai waƙoƙi Ni muka fi cancantar a saka littattafan nan a yi marmaza a gyara waɗanda suka rage da rai amma ba na cewa waɗancan da suka mutu kafirai ne ba ma cewa yan bid'a ne abin da muke cewa shine muhti'una masu kuskure ne kuskure suka yi sai mu ce Allah ya gafarta musu amma dole ne tun da mun san abin da yake daidai kuma mu yi abin da yake daidai wannan shine abin da muka yarda da shi duk wani abu sabanin haka da mu yarda da shi ba ba daidai bane aka rinka yi a rinƙa bi makarantu makarantu ana koya mutane waƙoƙi waƙa da ƙissoshi na ƙarya sai ga mutum ya je an yi mishi typing a typewriter kissa ta karya wajen shafi sittin a jana raba, a za su je su tara mu commercial college government commercial college a zo alhuda huda ana tara mutane wajen shekara talatin ina fata an gane ana waƙoƙi karatun qur'ani fa ba shi aka damu da shi ba hadisan manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi ba su aka damu da su ba ko kun fahimta jama'a shi yasa ba aka ga mafi yawanci yanzu ga sunan mutane da digiri da masters da phd su ne mss din shekara talatin arba'in da ta wuce amma ba komai a kansu na addini hakan ya zuwa tara mutane kawai ne musu gashi nan ran nan naji an sa a rediyo la ilaha illallah muhammadur rasulullah لا إله إلا الله إسلام ليس كمثله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء لا تنكر الخير Allah gafarta musu addu'a mu muke musu Allah ya fi musu jama'a a eh, addu'a muke musu ba zagin su muke ba amma abin da muke cewa ba daidai bane ka a dogara da haka kaka ga an tashi a maka wannan ce a koya mutane alqur'ani da hadisi su iya zama shine addinin musulunci eh, shi shine zuciya ba ta haske ina fata an gane ga shi nan kana ganin yanzu yan yara ne yan kanana mun tara su shekara tara shekara sha ɗaya zai ga yaro ga shi nan ya haddace surori talatin ya haddace hadisai guda saba'in ya haddace kaza to yanzu waɗannan suka girma cikin za a samu lawyer cikin za a samu injiniya cikin za a samu famanin sakatare cikin za a samu dan takarar gwamna in ya tashi zai iya jawo hadisan amma a jihar da wani ya miƙe ya ce manzon Allah subhanahu wa ta'ala ce aka ce ya <laughs> sallallahu alaihi wa sallam aka ce ya excellency eh, <laughs> ya excellency <laughs> Allah akbar hmm, Allah ya fi musu shine a yi kokari jama'a gaskiya a karantar da mutane addini shine ma'anar transformation din idan yanzu din ma ba a karantar da mutane addini ba aka ci gaba da ɓata lokaci to za a sake samun irin wannan amma eh, shine muke nunawa jama'a yawa mu da ke bin manhajin salafiya abin da muke so shine we want you to be academically sound a ilmanci a same ku zanzan yawa to shikenan amma dan ka iya harbi ni ma na iya harbi wancan ma iya harbi ka iya buga bom kowa ma iya buga bom ba bunci na bakin shi bane kawai tashi kowa ya mutu wannan duk ba shine gwaninta ba amma sai muke mu ji ku academically sound in an ce a raba ƙasa ku ce a raba saboda you have all the personnel fetur kuma ko ina nan din nan da muke a zuwa kwakula ka ganda a samu man fetur ba wai ma ba za a samu fetur ko ina akwai fetur wai ce maka ba fetur a kwakula mana Allah ya taimaka sai da haka jama'a musulmi kun ji wannan wajibi a tsoratar da musulmi wamin ha na daga cikin wuraren da ya halatta a gulma idan ta sharaka insanin fi musaharatihi au musharakatihi au ida'i a awul ida'u indahu mutum ne ya zo neman shawararka game da surukuntaka wani ya zo neman yata me kake gani na bashi yar to in ka san shi da yawan sakin aure sai ka ce ka amma dai yana da yawan sakin aure to kar ka tsaya anan ai kar ka wuce kar ka ce to ko da dama mun samu tarihi kakan shi ma haka ne abin jini ne a ba ruwanka da wannan shi din dai tsaya dai tunda shi ne aka tambaye ka au musharakatihi ko kuma wata mu'amala wani ya zo ya ce mini mu haɗu za mu buɗe wata harka da za mu rinka kasuwanci yaya ka ce wai wai wai mun taɓa zama a goro ya cinye mutanen ya cinye kudin mutanen guru to kai ma karka abin nan au ibaihi ko kuma za a bashi ajiya ba a bashi ajiya ayul ida indahu an fahimta ma'ana karban mishi ajiya ko kuma bashi ajiya Wani ya zo ya ce zai kawo min ajiyar kuɗi ne kake gani wani sai ka ce mishi wai wani din nan eh yana da halin ɗauke ɗauke kai zai saka ka a rikici in ya kawo maka ajiyar ka ce ba za ka aje ba ko kuma za ka ba shi ajiya sai ka ce da Allah na so in ba wani ajiya ne me kake gani ya ce a'a in an ba shi ajiya galibi yana cin amana amma ana nufin ka faɗi gaskiya aw mu'amalatihi bi ghairi zalika ko kuma wata mu'amalanta shi da wani abun wanda yake ba wannan ba wajaba alaika an tadhkura lahu ma ta'lamuhu minhu ala jihatin nasiha dole ka faɗi abin da ka sani amma da nufin nasiha an fahimta fa in hasula al-gharb bi mujarradi qaulika la tuslihu la tuslihu laka mu'amalatu idan ya zama in ka ce mishi ina ganin ka kai mu'amala da shi in ya isar in wannan ya isar ko to karka ce na sakin aure misali in mutum ya zo ya ce da Allah zan ba wa na yata amma me kake gani kai ka san yana da yawan sake-saken aure amma sai ka lura shi wanda ke neman shawara in ka ce mishi kai da ka rabu da shi kawai da yafi in ka san haka ya isar ko to kar ka faɗi waccan illar ma tunda dai so ake kawai a kare abin kenan ya isa labuda shi kawai da Allah ya je gaba ya nemi auren shi Allah ya kiyaye ka kasan ya isa amma ka kasan sai ka fito da abin karara to zaka iya fitowa da shi karara har ka buga misali aw musaharati ko surkunta ta da shi aw la taf'al hadha ko in ka ce ai wani ka kai surkunta ka da wannan ko kuma wani kar kai wannan aiki ne hada ka ka dauka ka ba wani aina nahu dalika lam tajiz ziyada to bai halatta ka yi ƙari da zikirin masawo ta hanyar sai ka faɗi aibin ba in dai ka san cewa kawai ka ce da Allah saboda shi kaka ba shi a ya isar in? Eh, to karka ce saboda yana sakin mata ko baya iya cefane ko kuma baya iya kaza na fata an gane wa in lam yahsul al-gharb illa bi tasrih bi aibihi fadhkurhu bi sarihihi yace in ba zai yi ba sai ka fito karara to sai ka fito karara din wannan hana daga cikin wuraren da suke ya halatta ai gulmar mutum إذا رأيت من يشتري عبدا معروفا بالسرقة أو الزنا أو الشرب أو غيرها فعليك أن تبين ذلك للمشتري إذا كذا مثل زي سيوان باوة أما باوة أن سنشتي وأنا ساتا كو زنا كو شاي شاي كو مكمنتان هكا هكا مثل زي أو كما أيكتيا أجدا za ta rinka zuwa ta nema matan shara da sauransu to an san ta tsohuwa ce wadda take hada mata fada ta hada a gida kaza ta hada a gida kaza amma ta iya aiki ta iya renon yara sai ka ce wannan tsohuwa rabu da ita saboda